Dr. Aminu Umar barka da wannan lokaci ko me yake haddasa irin waɗannan tarzoma na ƙabilanci musamman na ƙananan ƙasashe irin su Mali? Kowa da yawa kai haddasawa yanayin tafiyar demokradiyya ma a kanta a cikin Afirka ɗin tana iya haddasa wannan rikici musamman aka bi maganan ƙabilanci da bangaranci da ya katutu a zukatan mutane da kuma ta. Wato talauci. Da ta addabi jama'a. wani lokacin amma a kasarin su zaka ga mutane ne masu ra'ayi da 'yan siyasa ake kara tunzura wutan wannan ah, kiyayya wa juna da kuma neman yadda za a samu abin da zai faru a faɗa aji domin ko a kada gwamnati da suke eh, ci ko kuma a nuna ah, wa wa'yansu da ba su da karfi ko kuma ake gani akan iya samun galaba a su cewa su ba komai bane a cikin al'umma. wannan yana ɗaya daga cikin irin abubuwan da ke ingiza shi. Ka taɓo batun fatara da rashin wadata da rashin ilimi ma duk waɗannan na iya kai ga kashe-kashen rayuka da ake samu kenan? Babu shakka zai iya kawowa domin ana da fatara sannan kuma ana da karancin ilimi ana iya amfani da wannan dama wajen tunsa da mutane su dinga abubuwan da bai dace ba ko kuma ana kashe-kashe babu gaira babu dalili irin wannan. Babu shakka yana iya jawowa musamman akwai jahilci. Dokta yanzu haka akwai dakarun karo-karo na sojojin Minisma ga sojan G5 Sahel duk waɗannan babu abin da za su iya yi ne don hana tarzoma da rasa rayukan? To ai kasan hance in dabu ta yawa ba ta jin mai. Wayannan rigingimu sun fi karfin abin da ake tsammani. Sannan kuma za ka tara a wani lokacin din sai ka zo gefen inda ma rigiman yake faruwa wani kila za ka ga ana harkar lami lafiya. da akwai dubban jama'a a cikin waje sai wanda wani watakila kaddara ya sa ya fada ciki ko kuma kaddara ya sa aka samu matsala inda shi yake shi ne babban matsalar sannan kuma yana da wuya ne a ce su wayannan kungiyoyin a bisa dan eh, karamin arziki da ke shiyoyin namu na afirka suna iya cimma burin wannan abu amma abu ne na al'umma da ya kamata kowa ya tashi ya tsaya ba ma wannan kungiyoyin ba kawai wato za ku goyi bayan kungiyar au na tare afirka ko ecowas su jibge masu sojan karo-karo don su taimaka musu kenan babu shakka za a goyi baya sosai zan goyi baya sosai su dinga turawa ana shiga da fita ana kara wa kasashen da ba su da karfi karfi wajen maganta irin wayannan abubuwan amma kamar yadda na gaya ma da farko al'umman da wayannan abubuwan ke faruwa dole ne su tashi hayangadan su tsaya sannan kuma su fidda kwansu da kwarkwatan su su fada goyon baya da duk wani mataki da ake dauka na maganta wannan al'amarin. in suka sa hannunsu a ciki kuma to watakila sai dai su yi kuka a cikin shi jami'an tsaro abu kalilan ne kawai za su yi su yi gyara a kai. Dr. Aminu Umar muna godiya matuƙa da samun wannan tattaunawa.